إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتزات شق مسلمتي za ki shiga addinin musulunci za ki shiga addinin musulunci ke kika yadda da amincewarki ko wani ya ce miki dole ki musulunta to me ba ki sha'awa kike so ki musulunta alhamdulillahi rabbil alamin daga ina kike ok kina zaune a bauchi to zan gaya miki abinda ake shiga addinin musulunci da shi kin amince kin musulunta ashhadu abinda na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kika ce daga yau da amincewa ta da yarda ta na yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda ya Allah aiko shi da musulunci da alkur'ani kin yadda da haka da kida wani addini to daga yau kin shaida annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki gambo dama ka ake kiranki gambo dokas ok yanzu kina so a ci gaba da kiranki gambo wani suna kike so ta ce daga yau a dinga kiranta da suna aishatu musulma da haka Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci ya baki albarka mai wannan suna nana aishatu malama ce ‘yar malami matar malami so da haka ya kamata ki je ki yi karatu sosai na addinin musulunci kin ga matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce ta ɗaya a ilimi a mata tana da ilimin ƙur'ani da hadisi da ilimin magani da likitanci da ilimin fannoni masu tarin yawa har ma ana cewa ba a yi mace kamarta ba a tarihi wajen ilimi to ki yi ƙoƙari ki koyi da ita kuma ga babanta sayyidina abubakar babban mutum ne a cikin wannan addini kuma ita ma babban mace ce kuma ga ta a ƙarƙashin babban mutum mafi daraja halitta baki ɗaya shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka muna fata Allah ya tabbatar da ke a musulunci akwai 'yan kwamitinmu yanzu za su tattauna da ke su ji ta yaya za su karantar da ke addinin musulunci muna da shashi na mata waɗanda za a tura ki gurinsu domin su miki bayani cikakke akan wannan addinin da kika shigo da kuma littattafan da ya kamata ki fara karantawa yanzu a matsayinki na sabuwar musulma Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin addinin musulunci نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda ya zo tara ga watan shida 2016 muna nan a cikin farkon suratul Fatiha bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bismillahir rahmanir rahim wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim malam ibnu kasir yace iftataha bihas sahabatu kitaballah sahabbai sun rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon littafin Allah wattafaqal ulama'u malamai sun haɗu ala annaha ba'adu ayatin min suratin namli cewa bismillahir rahmanir rahim an yi ittifaki wani shaci ce a cikin wata aya a suratin namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim thumma ikhtalafu daga baya bayan ittifaki akan cewa an rubuta ta a farkon alqur'ani da kuma ittifaki da suka yi cewa ita basmala tana cikin shashin wata aya a cikin suratun namli to daga nan sai kuma suka yi saɓani hal hiya ayatun mustaqillatun ita basmala aya ce mai zaman kanta fi awwali kulli suratin a farkon kowace sura ɗaya kenan aw min kulli suratin kutibat fi awwaliha ko kuwa duk wata sura da aka buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim ita ma wannan aya ce a cikin wannan sura ɗin au annaha ba'adu ayatin fi kulli suratin ko kuma shashin aya ce a kowace sura magana uku kenan au annaha kazalika fil fatihati duna ghairiha ko ko ita basmala aya ce a cikin fatiha banda ragowar surori biyar kenan au annaha innama kutiban lil fasli ko ku an rubuta ta ne don a rabe tsakanin sura da sura ita ba aya bace mai zaman kanta a'a an rubuta ta ne don a rabe tsakanin wata sura da wata sura la annaha ayatun ala aqwalil ulama ko ba aya bace mai zaman kanta a maganar wasu malamai wata ma za ta shiga addinin musulunci kina so zaki musulunta daga ina kike daga ina gagarabami gari ne ko unguwa ok a daidai ina yake garin gagarabami ok ako ne ko findiga karkashin ako yake ko to a ke kike so ki musulunta ko wani ne ya takura ki yace ki je ki musulunta dole ke kike sha'awar musulunci da kanki ko to zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu abin da na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallahu واشهد ان محمدا رسول الله abinda kika ce na shaida na amince na yarda babu abun bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce kuma kin yarda kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani kin yarda da haka kina wani addini da to kin yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane kin yarda da haka to amincewarki da waɗannan abubuwa guda uku sun mai da ke musulma menene sunanki dama can balkisu sunanki to kina so a ci gaba da kiranki balkisu to shikenan sunanki balkisu musulma dama a cikin littafin yahudu an rawaito wannan mata wacce aka kawo kissata a cikin suratu suratul namli game da annabi Sulaiman wa mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim an ce sunanta balkisu ko bulkisu ko bilkisu amma sunan bai zo alkur'ani ba bai zo a hadisi ba amma dai yahudi sun ce sunanta kenan tunda ba mu da dalilin musawa kuma an ce abinda suka faɗa wanda bai ci karo da namu ba mu karɓa da haka sai a ci gaba da kiranki balkisu musulma a to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai 'yan kwamitin mu suna nan mata ɓangaren mata za a tura ki ɓangaren su domin su fara koya miki abin da ya hau kanki na gaggawa da kuma ɗora ki akan yadda za ki samu ilimin addinin musulunci da kuma yadda za a tattauna da iyayenki da 'yan uwanki domin su baki ki addininki ba tare da takurawa ko matsantawa ba Allah ya tabbatar da mu gaba ɗaya a cikin addinin musulunci bismillahir rahmanir rahim wannan jumla ta basmala mun ji Malam Ibn Kasir ya kawo mana maganganu kusan guda shida na malamai dangane ga matsayin basmala. Abu na ɗaya shine bayani akan cewa sahabbai sun yi ittifaki akan rubuta basmala a farkon alkur'ani. Na biyu sun yi ittifaki cewa basmala wani shashi ne na aya a cikin suratun namli. sannan sun yi saɓani cewa ita bas ita basmala an rubuta ta ne a cikin farkon kowace sura domin ta zama aya ko domin a tantance ƙarshen sura da farkonta sannan ita suratul fatiha basmala aya ce a cikinta ko ku a'a aya ce mai zaman kanta ba za a kirga ta a cikin ayoyin suratul fatiha ba ita to wannan akwai maganganu na malamai masu tarin yawa amma mafi mahimmanci mu san abin da ita basmala ta kunsa ta bangarori guda biyar bangare na farko dangane ga li'irabin ita basmala a za mu ga in ka kalli basmala da kyau a cikin mushafin da ke hannunka za ka ga bismillahir rahmanir rahim akwai ba'un a farko, daga nan sai ismu sai kuma sunaye guda uku na Allah, Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Waɗannan kalmomi guda hudu wanda suka zo a cikin wannan Sura, za mu ɗaya bayan ɗaya domin mu tantance su. Na farko dai malamai sun ce ba yadda za a yi a tsari na larabci a fara magana da harfu jarrin. Duk inda ka ga harfu jarrin, to akwai wani abu da aka cire. ba za a fara magana farkon magana a sa harfu jarrin ba face akwai wani abu lalle wannan ittifaki ne tsakanin masana ilimin nahawu to tunda an yi wannan ittifaki kafin bismi akwai wani abu kenan wanda ita bismi ba'un din nan take ta'alluki da wannan abin to wasu malaman sun ce wannan mubtada ne wato ma'anansa ibtida'i bismillahir rahmanir rahim ma'ana farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai in an ɗauki wannan shine abin da aka cire da aka bismillah rahmanu rahim ya zamo fi mahalli raf'in khabaru mubtada na biyu waɗanda suka ce abin da aka cire fi'ili ne fi'ilin nan ɗayan uku ko dai fi'ilu madin ka ce bada'atu bismillahir rahmanir rahim ko abtadi'u bismillahir rahmanir rahim ko ibda bismi- bi bismillahir rahmanir rahim ma'ana ko dai zama fi'ilun madin sai zama bada'atu fi'ilin wa fa'il bi bismillahir rahmanir rahim sai zama wannan jumla din fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko zama abtadi'u ana sai zama abtadi'u fi'ilin mudari marfu'un bi dhamma ana fa'il bismillahir rahmanir rahim fi mahalli nasbin maf'ulin bihi ko ibda'a fara sai zama fa'ilun anta bismillahir rahmanir rahim sai zama fi mahalli nasbi maf'ulin bihi wannan shine ɗayan uku da aka fassara ko ɗayan biyu da aka fassara ma'anan bismillahir rahmanir rahim cewa na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wato idan fi'ili ne zai iya zama fi'ilun madin ma'ana bada'atu kaga fi'ilin wa fa'il bismillahir rahmanir rahim sai ta zama fi mahalli nasbi maf'ulin bihi ko ka ce abtadi'u ina farawa fa'ilun sai ya zama ana bismillahir rahmanir rahim sai ta zama fi mahalli nasbi maf'ulin bihi ko kuma ibda'a kai fara wato ana baka umarni ne fara sai zama fa'ilin anta bismillahir rahmanir rahim sai zama fi mahalli nasbi maf'ulin bihi ko kuma sai zama ibtida'i sai zama mubtada bismillahir rahmanir rahim sai zama muta'alliqun bi khabarin mahzub taqdiruhu ibtida'i istaqarra ko ka'inun ko mustaqirrun bismillahir rahmanir rahim wannan shine ma'anan wato cewa ba a fara magana da harfu jarrin dole wani abu ya gabace shi to amma dangane ga ita ba'un din nan wacce ta zo a farkon wannan jumla wato na fara da muna fassara ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai sannan na biyu al'ismu wannan suna da aka ce ismu da sunan sai aka ce Allah da sunan Allah kaga sunan ya gabaci sunan Allah da sunan Allah kamar suna am ne da suna khas da suna shi suna asali a larabci an tsago shi daga ɗayan guda biyu ko dai daga a al'ismu daga sama yasmu sumuhu sama yasmu sumuhu a sumuhu yana nufin al'uluwu ɗaukaka kenan sai zamo yana sawa mutum suna ne don ya ɗaukaka kuma ya nuna mana tasirin suna akan ɗan adam ba abin da ba shi da suna a duniya ko akwai shi ta haka ɗan adam ma ana sa masa suna shi yasa aka ce in za a wa mutum suna a sa masa suna mai kyau domin za a tashe ka da sunanka ranar alkiyama idan an sa ma suna mara kyau sai ya lalata ma rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan namiji ya canza sunan mace ya canza sunan kabila ya canza sunan gari idan ya sunan ba shi da ma'ana ko sunan yana dauke da wani sharri ko wani bala'i ko wata musifa ko wani tashin hankali ko wata ma'ana mummuna ko tsauri ko wahala ko kuna ko wuta ko tsandauri wani dai abu dai mai tsanani wanda ba a son sa to sai annabi ya canza shi zuwa ga suna mai kyau wani mutum ya zo da suna ana kiransa tsanani sai annabi ya ce sunanka sauki sai ce a'a aini iyaye na sun sanni da tsanani da aka aban min sunana annabi ya ce to shikenan da aka ban masa tsanani da shi da ‘ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa duk sai da suka shiga tsanani sakamakon sunan babansu tsanani da tsauri da tsandauri idan ka zo sunanka kunci sai annabi ya canza maka zuwa yalwa in ka ce kunci ne kai sai ce sunanka yalwa in ka ce bala'i ne kai sai ce alheri ne kai so da haka yana canza suna kowa ya duba sunansa in ya ga ba shi da kyau to ya kokari ya canza ko suna ne ake maka ko laƙabi ko alkunya kaga ba shi da ma'ana mai kyau to ka canza domin an ce suna daga sumu ne sama yasmu sumu wato daga ɗaukaka ne kenan sunanka an sa ma shi ne don ya ɗaukaka kai martaba ka ko kuma mina simati asimatu yana nufin alama sunanka alamarka ne sunanka unwan ɗinka ne adres ɗinka ne da shi ake gane ka don haka kenan a sawa mutum suna mai ma'ana a sa masa suna mai kyau in ba shi da suna mai kyau a canza zuwa suna mai kyau yanzu da yawa mutane sukan ɗauko suna daga jikin jarida ko daga facebook ko daga twitter ko daga whatsapp ko daga internet da an ji suna a baki mai daɗi kawai sai a sawa mutum ba abin ma'anarsa da abin da ya kunsa wani sunan da za a fassara ma shi in ka dinga gudu ba san da za ka tsaya ba saboda muninsa to da haka a dinga neman malamai suna ba mu sunaye masu kyau wai yau an wayi gari sa sunan Khadija da Hafsa da Aisha sai a ce wai sunan tsofaffi ne sai a je a nemo wani larabci larabci watakila ma sunan jinjirin jaki ne sai a makalawa mace ko a makalawa namiji sai kaga daga baya abubuwa sun rikice to ashe sunan ne ba shi da kyau ko ba shi da ma'ana da haka kenan suna imma mina sima wanda yake nufin alama ko mina sumuwi wanda yake nufin ɗaukaka wato da, da, da, da martaba to sai sunan Allah subhanahu wata'ala Allah wannan suna an yi maganganu guda biyu dangane ga asalinsa wasu ce suna ne murtajal me ma'anan murtajal sunan da ba a tsago shi daga komai ba kawai sunan Allah ne ya zama kawai proper noun ne akan Allah baya daukan wata fassara kawai Allah Allah shikenan to asalinsa larabci ne ko ba larabci bane wasu ka ce asarinsa larabci ne wasu ka ce a'a asarinsa daga suryaniyanci ne wasu ka ce to alam ne ko sifa ne wasu ka ce alam ne wasu ka ce sifa ne wanda suka ce kuma wannan suna tsago shi aka yi mushtaq ne to sun ce daga ɗayan uku aka tsago shi ko daga alaha aliha ya alahu ilahatan bi ma'ana abada ya abudu ibadatan wato ana nufin alma'aluhu alma'abudu wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta kada a haɗa shi da abokin tarayya shine ma'anan alma'alu wasu ka ce a'a daga alaha ne ilah daga ila ne ila yana nufin istatara abin da ya buya ba a ganinsa haka kenan ma'anar sunan shine Allah mai suna da ya bayyana da siffofinsa da ayyukansa amma ya buya da zatinsa ba a ganinsa ko kuma daga alaha yana nufin tahayyara wanda kwakwale ba sa iya gano haƙiƙaninsa duk kwakwalwarka duk tunaninka duk iliminka duk karatunka duk zurfafa bincikenka ba za ka iya gano haƙiƙanin Allah yadda yake ba saboda bai nuna maka ba domin duk wani abu da za ka san shi a duniya za ka san shi ne kawai ta hanya uku na farko mushahadatuhu ka gan shi da kanka a ce ka gan shi ka ce na gan shi walaysal khabaru kal muayana wato abin da ka gani da idonka ba daidai yake da abin da aka baka labari ba sannan na biyu alkhabaru sadiqu anhu ko dai a samu labari ingatacce cewa ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake wannan kuma babu wannan labarin aw mushahadatu nadhirihi ko kuma ka ga mai kama da shi kenan ba mu da hanya uku na farko bu mu ga Allah ba na biyu bu mu ga mai kama da Allah ba na uku ba mu samu labarin hakikanin yadda zatin Allah yake ba muna sanin Allah ne ta hanya biyu kawai daga alkur'ani sai hadisi hadisi ingatacce muna sanin Allah ne bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi muna sanin Allah ne da sunayensa da siffofinsa da kuma ayyukansa shi yasa da annabi Musa yace rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani da haka bai samu ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba, amma a aljanna za a ga Allah, lillazina ahsanul husna wa ziyada, wannan ziyada shine ganin Allah, wanda ganin Allah a cikin aljanna ya ma fi aljannar daɗi, idan aka ga Allah ya fi aljannar daɗi, saboda haka in mutum ya shiga aljanna babban ni'imar da Allah zai masa bayan shiga aljanna shine ya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan shine ma'anarsa ɗayan uku ko dai an tsago shi daga alaha bi ma'ana tahayyara ko alah bi ma'ana abin istatara ko kuma alaha ya alahu ilahatan bi ma'ana ibadatan ma'abud kenan shine ma'alu shine Allah subhanahu wata'ala ar-rahman yana cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ar-rahman ar-rahman ala sigati fa'alan wanda yake nufin mumtale wanda ya cika da da wato rahama shine zurrahmatul wasi'a ma'abocin rahama yalwatacciya wa rahmati wasi'at kulla shay rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma mai faffaɗar rahama mai gamammiyar rahama mai yalwatacciyar rahama wanda ta shafi kowa da komai yana rayuwa ne ƙarƙashin rahamar Allah a duniya da lahira shine faɗaɗaɗɗiya yalwatacciya gamammiya isasshiya shine wace wa rahamati wasi'at kulla shay'in komai yana gudana ne ƙarƙashin wannan rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ar-rahim bi ma'ana fa'il bi ma'ana fa'il rahim ala wazani fa'il fa'il yana zuwa da ma'anan fa'il wato mai aiwatar da rahama din akan bayinsa shi yasa ce wa kana bil mu'minina rahima Allah mai rahama ne akan bayinsa muminai da haka sai a ce ko dai ar-rahmanur rahim yana nufin sunaye ne guda biyu na Allah dukkansu suna nuna abu ɗaya an tsago shi ne duk daga rahama wato rahamar Allah rahamar Allah aka tsago ar-rahmanu daga na aka tsago ar-rahimu sai zama ma'anarsu kenan ɗaya ce mai rahama mai rahama ko kuma mai faɗaɗaɗɗiyar rahama wacce ta haɗa muminai da kafirai da tsuntsaye da dabbobi da mala'iku da aljanu da mutane da daskararru da kowa da komai zai samu rahamaniyar Allah amma rahim yana nufin mai keɓantacciyar rahama wanda muminai ne kaɗai za su samu shine shiga aljanna tunda kaga a lahira kafirai ba za su samu wannan rahamar ba tunda sun saba wa Allah sai a kai su wuta don haka sai ya zamo rahamaniyar Allah ta lahira bata hada da su ba da haka malamai suke fassara ar-rahman cewa zurrahmatul wasi'a ash-shamila li kulli shay kuma su fassara ar-rahim cewa zurrahmatul khassa al-wasila mai rahama ke bantacciya mai saduwa da muminai to Allah ya sa mu cikin rahamarsa faɗaɗɗiya din da tsokakkiya din kowa ya samu ya shiga to sunan Allah ar-rahman yana daga cikin sunaye da Allah subhanahu wata'ala ya ta maimaitawa a cikin alkur'ani kuma yana haɗa shi da arrahim babu inda aka haɗa sunan Allah arrahman sai dai da arrahim kawai duk nazarin da muka ci alkur'ani amma arrahim Allah yana haɗa shi da wasu sunayen da yawa amma arrahman ba za ka taɓa samun sa da wani suna a jikinsa ba duk da arrahman ya zo in dai ba arrahim ba to ba za ka same shi tare da wani suna ba misali Allah subhanahu wataala ya faɗi arrahman sau hamsin da bakwai a cikin alkur'ani a waɗannan gurare gaba ɗaya ya haɗa shi da huwar rahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim yana haɗa shi da arrahmanur rahim ko inda yake cewa tanzilun minar rahmanir rahim wannan saukakke ne daga mai rahama mai jin kai cikin suratul fussilat ko huwar rahmanur rahim cikin suratul hashari ko ar-rahmanir rahim a cikin suratul fatiha ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim waɗannan sune gurare guda biyar Allahu la ilaha illa huwar rahmanir rahim inda Allah ya hada ar-rahmanu da ar-rahimu a guri guda amma duk inda ar-rahmanu ya zo ba anan ba zaka same shi kadai yake zuwa wai za qila lahum musjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura الرحمن علم القرآن الرحمن على الأرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسئت كل شيء رحمة وإلما وربك الغفور ذو الرحمة لا تقنطوا من رحمة الله شيسا ba abin da Allah yake so irin siffar rahama siffar rahama da siffar tausayi da siffar jin kai da siffar alkhairi to sannan arrahimu Allah subhanahu wata'ala ya faɗe shi sau casa'in da biyar a cikin alƙur'ani sau casa'in da biyar Allah ya ambaci arrahimu a cikin alƙur'ani ya zo arrahimu sau hamsin da tara ya zo rahimi sau shida ya zo rahiman sau ashirin Allah yana haɗa arrahim da wasu sunayen daban domin ya nuna mana rahamarsa da kuma gafararsa misali Allah ta'ala ce innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa tawwabur rahim ya faɗi wannan a gurare takwas a cikin alkur'ani sannan ya faɗi wa huwal ghafurur rahim wannan shi yafi kowanne yawa a cikin sunayen da Allah yake hadawa bi biyu to wa huwal ghafurur rahim yafi kowanne yawa domin an ambace shi sau 71 wa huwal ghafurur rahim inna Allah kana ghafurar rahima gafurur rahim inna Allah gafurur rahim wallahu gafurur rahim wa kana Allah gafurar rahima waɗannan bibiyun Allah ya fi haɗa su da gafara da rahama gafara ka yi zunubi ya maka gafara sannan ya ji kanka ko baka ce komai ba dan ya ce ghafiruz zam wa qabilit tawb shadidul iqab zud nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim sannan ya kira kansa a al-azizur rahim sau goma sha biyu inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim azizur rahim mai buwaya mai rahama Allah yana hada wannan a gurare daban-daban har sau goma sha biyu sana ce innahu huwa albarru rahim albarru arrahim wannan suna albarru na Allah ya hada shi da arrahim a guri daya cin alqur'ani sannan ya kira kansa innahu huwa wa huwa arrahmanur rahim sau biyar sai ce inna allaha bin nasi la raufur rahim rauf rauf mai tausayi rahim mai jin kai waɗannan suna Allah yana hada su duk sanda na zo aya mai irin wannan sai in ji zuciyata ta yi daɗi cewa lalle da kyar insha Allah ba mu wuce ba saboda yadda Allah yake faɗan sunansa in ka ji daɗin sunan sai ka ji cewa kawai ka tuba dai ka daina laifi kawai kuma ka sa rai amma Allah yana nufin yawa bayinsa rahama tunda yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kuma yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sanai yace wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga sai ka sa rai kuma ka ji tsoro lokaci guda an tsorata ka ka bar sabo an kuma sa maka rai ka tsaya kai abin da ya dace to Allah ya hada wannan a gurare daban-daban har gurare takwas sana akwai inda yake cewa inna rabbi rahimun wadud Allah mai rahama ne ko mai nuna soyayya Allah yana so ana san sa saboda haka wannan ma yana daɗa zaburar da kai cewa ka yi ƙoƙari ka so Allah Allah ya so ka shi sa wani gure yake cewa inna Allah tawwabur rahim salamun qaulan min rabbir rahim inna Allah kana bikum bikum rahima wa kana bil mu'minina rahima saboda haka duk wannan zaburarwa ce da kwaɗaitarwa cewa kada mu yi nisa kada mu wato yi watsi da Allah subhanahu wata'ala domin mai rahama ne mai jin kai ne kuma zai ji kanmu kuma zai mana rahamar ko muna sa rai insha Allah ta'ala to dangane ga abin da ya shafi ma'ana kenan ta kalmomin nan da muka lissafa guda hudu al-ismu Allah ar-Rahman ar-Rahim dangane ga li'irabi kuma mun ji malamai sun kasa biyu cewa akwai li'irabin cewa bismillahir rahmanir rahim fi mahalli raf'in ne khabar mubtada ko bismillahir rahmanir rahim fi mahalli nasbin ne maf'ulun bihi to tunda ba din nan harfu jarrin ce ko sai mu ce ba harfu jarrin al ism majrurun bil ba wasmul jalala mudafin ilaihi da haka mudafin ilaihi ma majrur ne sai zama ism an masa jarra bil harf wasmul jalala an masa jarra bi al'idafa da haka sai zama bismi bismillahi kowanne an masa jarra bismi bismillah bismi ismu an masa jarra bilba wasamul jalala an masa jarra bil idafa to arrahmanir rahim ina samo tasa jarra din tunda wannan an masa jarra bil idafa wannan an masa jarra bil harf to arrahmanir rahim malamai suka ce su kuma an musu jarra ne bitaba'iyya me ma'anan taba'iyya shine ko dai badal ko sifa ko badal ko sifa idan an ce badal ne da kace bismillahi kana ko bismir birrahmani birrahim ina neman taimakon Allah ina neman taimakon Allah mai rahama ina neman taimakon Allah mai jin kai kamar ka nemi taimakon Allah so uku domin sunaye ne guda uku shine ma'anan wato badal shi Allah ɗin shi ne Ar-Rahman ɗin, Ar-Rahman ɗin kuma shi ne Ar-Rahim ɗin, kaga ka ambaci sunan Allah so nawa, ka ambaci sunan Allah so uku, ka ambace shi da sunan Allah, ka ambace shi da sunan Ar-Rahman, ka ambace shi da sunan Ar-Rahim, shi sa ake sawa mutum suna Abdullahi, a sa masa Abdurrahman, a sa masa Abdurrahim, ko ba a sawa, har annabi ya ce sunan da ya fi kowanne shine wanda aka sawa mutum Abdullahi ko Abdurrahman. Abdullahi ko Abdurrahman shi sa wanda aka haifa masa ‘ya'ya daga bismillah ya fara sa musu suna ɗan farko ya sa masa Abdullahi na biyu ya sa masa Abdurrahman na uku ya sa masa Abdurrahim sai kuma ya shiga Qur'ani duk inda ya gamu da suna Allah sai ya raba ya ce to kuma Abduwani wato dai ya zama tsantsan bauta don haka ma'anarsa kenan kowanne sunan Allah ne da haka anan sunayen Allah ne guda uku aka kawo sai zamo arrahmanir rahim an masa jarra ne da wato badal ko kuma sifa domin asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun sunayen Allah wato a alam ne suna ne a lokaci guda kuma sifa ce a lokaci guda me bambanci da sunanmu yanzu a iya sa maka suna salihu amma kuma kai ba salihi ba ne a aikace amma Allah an ce masa alimu to yana da ilimi an ce rahimu yana rahama in an ce azizu yana da izza in an ce abin nan khaliqu to ya khaliqu in an ce azizu yu'izzu aziz ne kuma yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u da haka sunan Allah yana tattare da sifa kenan za a iya masa li'irabin jarra din a hali biyu ko dai halin ya zama badal wato sunaye ne na Allah guda uku kenan ko kuma sifa ce ta Allah domin a cikin Ar-Rahman akwai sifa akwai suna a cikin Ar-Rahim akwai sifa akwai suna da haka in kai masa jarra anan duk ya sha wasu malaman suka ce na nahawun suka ce akwai fuskoki guda tara da zaka iya karanta bismillahi sai ka ce ar-rahmanir rahima in kai haka yayi zaka iya cewa bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu za ka iya cewa bismillahi arrahmani arrahimi kun ga fuska uku kenan za ka iya cewa kuwa bismillahi arrahmani arrahima za ka cewa kuwa bismillahi arrahmani arrahimu to amma suka ce in yunsabir rahmanu aw yartafi'a faljarru fir rahimi qata'an muni'a in yunsabir rahmanu aw yartafi'a فالجر في الرحيم قطعا منع idan ka ce bismillahir rahmana to ba za ka ce kuma arrahimi ba ko ka ce bismillahir rahmanu ba za ka ce arrahimi ba a halin da kaiwa arrahmanu fataha ko kai masa rufa'a to haramun ne kaiwa arrahimi jarra amma idan kaiwa arrahmanu rufa'a za ka iya arrahimu rufa'a ka ce bismillahi arrahmanu arrahimu za kuma ka iya wa na farko fataha bismillahi arrahmana arrahima za ka cewa bismillahi arrahmanir rahim za ka cewa bismillahi arrahmani arrahimu ko arrahmana arrahimu ko arrahmani arrahima duk waɗannan za ka iya yi amma ba za ka yi arrahmana arrahimi arrahmanu arrahimi ba ko ne kuma yana da wajahi ta wannan fuska in ka ce bismillahi arrahmana to arrahmana ya zo maf'ulin bihi mansubun li fi'ilin mahzuf taqdiruhu bismillahi a'ani a'ani arrahmana wa akhussu arrahmana wa akhussu wa amdahu arrahmana wa amdahu arrahima sai zama fa'ulin bihi mansub ko ka ce bismillahi arrahmanur rahimu sai zama khabaru mubtada bismillahi arrahmanu ai huwa arrahmanu huwar rahimu ya zama wannan in ka ce arrahmani arrahimi ya zama kuma adafi ne akan sunan bismillahi arrahmani arrahimi in ka ce bismillahi arrahmanu arrahmanu arrahimi in ka ce arrahimi anan kai kuskure domin shi arrahimi sifa ne na Allah din tunda sifa ne na Allah ba za a yi ƙatsa'unsa a sa a shiga tsakiyarsa kuma a ce yana komawa kan ismul jalala ba wannan ta ɓangaren malaman na hau kenan da nasu surutu to sunan Allah subhanahu wa ta'ala ana shiga da shi cikin abubuwa da dama misali daga ciki shine wajen cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana in za mu ci abinci mu ce bismillah me ma'anan bismillah kana nufin bismillahi a akulu ina ci da sunan Allah shi sa suka ce fi'ilin ya zama munasib ya zama munasib lil maqam bismillahi a akulu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani yaro sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika in zaka ci abinci ka ce bismillah me ma'anan bismillah a akulu bismillah ko bismillah a akulu ina cin abincin nan da sunan Allah kaga abinci zai albarka saboda an fara ambaton sunan Allah a kansa sannan shaidanu da suke gurin idan suka ji ka ce bismillah to sai su tashi su bar gurin ba za su ci abinci tare da kai ba in kai bismillah ka haramta wa shaidan abincin da aka yi bismillah haka nan idan ka fara ci ka manta baka ce bismillah ba sai da ka zo tsakiya sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ko bismillahi fi awwalihi wa akhirihi to ko shedan ya ci sai ya amayo shi zai ce ka masa asara wata rana wani mutum ya zo yana cin abinci bai basmala ba sai daga ƙarshe ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedan ya ci abincin nan amma ka haramta masa ya amayo shi saboda shi ba zai ci abin da aka yi bismillah ba kuma dabarar da kai da kace fi awwalihi wa akhirihi na manta ban yi basmala ba don haka wannan basmala ta fara aiki daga farkon abincin zuwa ƙarshe shi kuma farko ya ci wanda ba a yi basmala ba tunda kace basmala ta fara aiki daga farko to duk abin da shi dan ya ci sai ya amayo shi to da ka faɗi wannan don haka kenan basmala ana yin ta a lokacin da za a ci abinci sannan in za a yanka dabba sai an ce bismillah kisa Allah ce wazkur sumallahi alaihi wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alaihi kakkuci abinda ba a ce bismillah ba sannan kakkuci abinda ba a ambaci sunan Allah ba in za ku yanka kuma ku ce bismillah kenan faɗa bismillah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma an dama wa zikra smullahi alaihi fakul abin duk da aka yanka ya fitar da jini kuma aka ambaci sunan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaci idan ka aika karanka ka ce bismillah kama shi duna sai karanka ya bi dabban nan da gudu ya je ya cafko ta to ko ya kawo ta babu rai sai ka ci amma idan ka ce shh kama shi duna to idan ya kawo babu rai sai ba za ka ci ba wani ya ce to ya rasulallah ni dan farauta ne wanda ya san harkar farauta a musulunci da zan saki kare na ko shaho na sai da nace bismillah shi kuma wancan dan farautar bai san farauta a musulunci ba yace sh kama shi duna sai muka zo muka tarar da farautar ta mutu a tsakiya bu mu san kare na ne ko karensa ya kashe dabba ya za a yi manzo Allah yace kakkaci don an samu shakka yace kakkaci inna ma sammaita ala kalbikal muallam yace ka ce bismillah ne akan karanka da ka koya masa farauta da haka ba za ka ci abin da kake shakka karanka ne ya kashe ko ba karanka ba kun ga ashe basmala anan ta yi tasiri wajen yanka sannan wajen shiga gida ana so mutum ya ce bismillah me muke cewa za mu shiga gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna kun ga mun faɗa abu uku bismillahi walajina da sunan Allah za mu shiga wa bismillahi kharajina da sunan Allah za mu fito wa alallahi rabbina tawakkalna sannan mun dogara ga Allah mu shi kadai sannan za ka fito daga gida ma da muke cewa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah idan ka faɗi wannan sai shaidan ya ce ba ni da ba ka da abokan rakiya shedanu duk inda za ka ka dawo shedan ba zai raka ka ba don ka ce bismillah ka kori shedan kenan sannan lokacin da mutum zai alwala ana so ya ce bismillah to ya ce la wudu'a liman lam yazkur sumallahi alai babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a lokacin da zai alwala da haka in za ka yi wankan janaba ko za ka yi temama ko za ki wankan jinin al'ada ko ɗaukewa jinin biki ko na janaba ko alwala ko temama kowanne a fara shi bismillah saboda hadisin bukhari ce tawadda'u bismillah lokacin da ruwa ya ɓaɓɓugo ta tsakanin ‘yan yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli sahabbai ya ce tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah kenan in za ka yi wannan ibada ita ma sai ka ambaci sunan Allah sannan lokacin da mutum za su kwanta da iyalansa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai bismillah ba za a baka kangararren ɗa ba ba za a baka ɗan kalara ba ba za a baka ɗan daba ba ba za a baka ɗan jagaliya ba ba za a baka ɗan sara suka ba ba za a baka ɗan ta'adda ba in ka ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibu shaytana mimma razaqatana idan Allah ya kaddara aka samu da shedan ba zai wato yi nasara a kansa ba dama ya ce wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum kai tarayya da su a cikin wato abin da suke da shi na yaya in zaka sadu da matarka ma baka yi basmala ba shedan zai zo ku yi tare da haka sai ya zama dan ubansa biyu da haka yana karɓar umarni ne daga uba biyu da iblis da kai da haka wanda ya fi rinjaye ko ya fi kulawa da shi shi zai ja sannan lokacin da za a sa matacce a kabari ana cewa bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa ala sunnati rasulillah in zaka bar duniya a raka ka da bismillah a saka ka a kabarinka da bismillah haka nan idan yamma ta yi da safiya annabi ya ce mu yi bismillah kafa uku domin neman tsari daga iblisai da shaidanu da jifa da sihiri da tsafi da baki bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim idan kai wannan kafa uku da safe kai kafa uku da yamma Allah zai tsare ka daga sharrin iblisai da shaidanu kamar yadda ya tabbata hadisi sannan in mutum ya fado daga kan dabba ko ya fado daga mota ko ya fadi abinda ake so ya ce bismillah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya fado sai ya tsine wa shaidan ya ce ka daina zagin shaidan ƙara girma yake yi ka ce bismillah sai ya ƙasa don baya son a ambaci sunan Allah haka nan lokacin da ka ji wani guri yana maka ciwo a jikinka ko ya kumbura baka san meye ba kafin ka je ka ga likita to abu na gaggawa da zaka fara ka rike gurin ka ce bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru kafa bakwai in kai wannan za ga gurin ya sace wannan mujarrab ne babu shakka a kai to sannan lokacin da mutum zai shiga ban ɗaki nan ma akwai bismillah duk da hadisin ana magana akan ingancinsa cewa alaman ya uzurka minar khubus wal khaba'isi shine yazo a cikin sahihul bukhari da muslim amma bismillah din ta zo a wani hadisi wanda malamai sun inganta sun za'afa shi sannan lokacin da wato mutum zai shiga masallaci sai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah alayya abwaba rahmatika in zaka fito bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah alayya abwaba fadlika kaga wannan ma bismillah in za a kashe fitila bismillah in za a kunna bismillah in za a rufe kofa bismillah in za a tura bismillah shi yasa ake cewa rayuwar mutum gaba ɗaya ta zama karkashin basmala a cikin littafin ƙarrafi wanda ya kira shi alfuruk yana cewa ayyukan ibada na bayi kashi uku ne akwai ayyukan da aka shar'anta a yi bismillah a lokacin fara su kamar waɗannan da muka kawo misali kowanne annabi ya yi basmala ko ya ce a yi basmala ko ya koyar da basmala to wannan sai a yi akwai guraren da aka karhanta yin basmala shi da ko su ayyukan ibada da ba a ce a fara su da basmala ba to kada mutum ya yi a nan sannan akwai inda aka haramta yin basmala za ka yi sabo mutum zai sha giya ya ce bismillahi ko zai zina ya ce bismillahi ko zai fara caca a ce to kafin fara lalewa mu yi bismillah mana kaga za a lala katin caca a ce bismillah a kaga an yi sabo in za a yi sabo ba a bismillah in za a yi sabo za a yi bismillah wani dan tauri ne ya dauki wuka ya caka a cikinsa sai ta kare ya dauki ta biyu ya caka a cikinsa sai ta kare da ya dauki uku sai wani ya ce ayi bismillah sai ya tsaya ya shuru yace mahaukaci ne ni an gaya maka akwai abin da za a basu mala bai shiga ba saboda in yace bismillah tsafin karewa zai wukar ta shiga to ba abin da za ka ci in kuma kana so gwada ato kaga dan tauri dama sai a bismillah ba abin wasa bace haka lokacin da mutum zai cire tufafi manzo Allah ya ce in zaka cire tufanka kace kai bismillah to Allah zai rufe idanun shaidanu ba za su ga al'aurarka ba wannan yana da muhimmanci don wasu kan cire tufafin za su kwanta ba sa yin wannan basmala din to yana da kyau ai bismillah muna cewa basmala saboda takaitawa kamar yadda ake cewa hauqala basmala bismillahir rahmanir rahim hauqala la haula wala quwata illa billah in kuma aka ce hailala la ilaha illallah in an ce hauqala la haula wala hayala hayya ala sala hayya ala fala to wannan duka takaitawa ne laraba suke yi to nan zamu tsaya sai kuma a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala a dai kan basmala mu ji abin da ta kunsa a wannan yace malam ina fama da ciwon koda likitoci sun ce in rinka shan ruwa sosai in nayi azumi ina shan wahala sosai yaya zan yi cikin mutane goma sha biyu da aka yi musu sauƙi su sha azumi akwai mai larurar ƙishirwa da mai larurar yunwa idan kana da wani ciwo da aka ce kakka ɗau lokaci baka ci abinci ba ko kana da wani ciwo da aka ce kakka ɗau lokaci baka sha ruwa ba to shikenan sai ka dinga shan ruwa kana cin abinci idan ciwon naka mai warkewa ne in ka warke sai ka rama idan ba mai warkewa ba ne to sai ka dinga ciyar da muskini ɗaya a bakacin kowane azumi guda ɗaya wace irin shiga ya kamata budurwa ta rinka yi in za ta fita waje tufafin musulunci sai sun cika sharaɗi bakwai sannan za a fita da su waje duk matar da kaga ta fito waje tufafinta ba su cika sharaɗi guda bakwai ba to ba ta yi abin da ya kamata ba kuma Allah ta'ala ce wal yadrubuna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء wannan dangi goma sha biyu da Allah ya musu sauki su ga ƙawa da kwalliya da ado na mace kai baka ciki shi yasa ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain to na farko ana son tufa ya rufe dukkan jikin mace gaba daya in banda shatin fuska da tafin hannu shi akwai malaman da suka ce wajibi a rufe akwai wanda suka ce an mustahabbi a rufe akwai wanda suka ce ya halatta a bude amma dai wal mar'atu kulluha aura illa wajaha wa kaffaiha dukkan mace gaba ɗaya al'aura ce don haka tufan da za ta sa ya zama ya rufe jikinta gaba ɗaya sai shatin fuska da tafin hannu kaɗai ne waɗannan sun fito babu matsala sosai na biyu tufan nan ya zamo mai kauri kada ya zamo mai shara-shara domin ya zama mai shara-shara za a dinga kallo jikinta ko a dinga ganin yadda yanayin jikinta yake da haka ya zamo mai kauri sannan na uku ya zamo wato yalwatacce kai ya kama jiki domin ya kama jiki ya bi jiki zai dinga bayyana sura zaka iya gane suran mace mai kiba ce ko siririya ce za a gane tidin gabanta da tidin bayanta duk ya bubbi jiki ya mammanne to in tufa ya zama wannan ya saba wannan ka'ida sannan ya zamo cewa ba a sa masa turare ba domin an hana mace in za ta fito waje ta fesa turare sannan kai ya zamo na alfahari ta mai tsada sosai ta sa don ta nuna ta bambanta da kowa sannan kada ya zamo na shuhura wato ta sa shi don ta shahara cewa ita tufanta iri kaza ne saboda haka ba mai irin wannan tufa sai ita sannan kada ya kama da kayan kafirai to a cikin sharaɗin nan ukun nan sun fi mahimmanci ya rufe jiki gaba ɗaya ya zamo mai kauri sannan kuma ya zama cewa ba mai kama jiki ba ga kauri ga rashin kama jiki wato ya zama mai yalwa yalwar da ba zai dinga mannewa a jikinta ba yanzu akwai wani hijabi da ake yi wanda zaka ga wannan hijabin ƙara ma lullubi da shi saboda gaba ɗaya suran mace yake bayyanawa duk jikinta gaba ɗaya yake bayyana saboda rashin kaurinsa sannan na biyu akwai mai shara-shara wanda ma har zaka iya cewa rigar nonanta kala kaza ce dress ɗinta ko siket ɗinta iri kaza ne kaga wannan ba kayan musulunci ba ne da haka matan da suke sa irin wannan su ji tsoron Allah domin wannan yana cewa abin da yake kawo yawan zina yake kawo yawan fyaɗe yake kawo yawan kwartanci yake kawo abubuwa da dama a cikin al'umma idan mata ba sa yin shigar da Allah ya ta'ala ya ce malam an ɗaura min aure iye ba dama to kafin ta tare sai aka samu rikici subhanallahi a tsakanin dangi na da amaryar sai waliyinta ya ce ya kashe auren ko hakan ya inganta a ba ai bai isa ba ina waliyinta ya isa ya kashe aure abin da yake da iko kawai ya daura wala nikaha illa bi waliyin idan ya daura ma to ba shi da iko kuma ya kashe mai kashe aure a duniya biyu ne tak daga kai sai alkali sai kuma wanda ka wakilta ka ce na baka dama ka saki matata da sunana amma in ba haka ba ba duk duniya ba wanda sai saka maka mata don haka wali a bashi haƙuri don Allah ga azumi yayi yaban matarka ta tare shi yafi sauki ko zan iya karɓar loan daga banki don in biya karatun da nake yi idan babu ruwa matsalar banki ruwa fa mu kuma ruwan nan shafi guda Allah ya tsine wa mai cin ruwa yace in ka duba farkon shafin ta allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون haka hashkar shan shafi guda Allah ya la'anci riba ya tsine wa mai cin riba aka tsine wa sakataren riba da mai karba da mai bayarwa da mai ci da ma shaidar riba da an tsine musu albarka da haka abinda muke so mu yaƙi riba gaba ɗaya mu kauda ita daga cikin al'umma wanda yasa muke lale da bankunan mu su juye su koma na musulunci domin suna mu'amala da mu a matsayin mu musulmi ko su raba bankin biyu ya zama akwai bangaren shashin mu'amala da musulmi akan addininka akwai shashin mu'amala da wanda ba musulmi ba akan addininsa in ko da za su mai da shi na musulunci ga baki daya to mun fi marhaba da wannan domin kada mu je mu dinga cin haramun muna cin riba gashi Allah ya ce duk dukiyar da take ta riba komai yawanta sai Allah ya tarwatsa ta yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat da haka larura ce kadai za ta sa tilas mutum yayi mu'amala da su ba yadda zai amma in kana da damar da zaka kubuce kada ka shiga harkar riba domin abubuwan riba ba sa albarka ko ba sa dorewa ko ba sa jawo mutum alheri